yana taɓa shi a nan sai jini jini na fitowa yaron nan sai ya mutu a gurin sai ɗayan ya tabi ya ɗayan ci habawa ne kai ka cika nuna karama nan da nan sai ci habawa ne kai ba nuna mishi karama ba alfarma ne ta aiki da na nuna alfarma da na nuna karama duk dangin shi za su mutu yasa taɓa waliyi ba kyau in kai ba waliyi bane karka ce wani ba waliyi ba ne. kai ma kila waliyi ne in ka ta tsine ma kanka sai a cire ka amma muddin kana son Allah kana son annabi kana son bayin Allah bakinka bai masu jafa'i baka jifan su da mugun abu wallahi kai ma waliyi ne ai kamar an tambayi Allah ne ala inna awliya Allah ila hawbun alaihim wa la hum yahzanun Allah ya ce waliyan Allah razana da fargaba babu shi a gare su duniya da lahira kamar an tambayi Allah su waye waliyan sai Allah ya ce Allah zina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu ƙuna kuma suka zamo masu tsoron Allah su ne wali A har gobe akwai wali amma ba za ka zama wali ba sai ka zama mai imani sai ka zama mai tsoron Allah wali bai karya duk inda kaga wali bai karya wali bai son girma duk inda kaga wali bai son girma saboda sun tabbata girman su Allah kawai suke bukata ba irin mu bane na wannan zamani mutum sai kirkira ma kanshi rawani ya ce shi wali ne ƙarya yake yi duk wanda ya ce maka yi an shi ka kula kuma da maganganun shi kawai inda za ka gane ke kenan eh ai wali ba a bayyanawa duk wali in dai aka ce maka waliyi ne to sufan sa sufan gudun duniya ne saboda haka yan uwa wallahi mu gode ma Allah mu ce alhamdulillah wallahi arzikin shehu tijjani muke ci a duniya wallahi ko baka kan shi in kana son shi ka rabanta domin dukkanmu wanda duk za ka kirga yau a duniya wanda aka ɗaura auren uwarsa shekara saba'in ɗari an yi salatul fati ko ba yi ba ai da ba san wani abu ke yin ba shekara nawa ne zakin salatul fati ya shigo har yanzu bai kai shekara hamsin ba har yanzu yau ko ɗariƙa ma da ta shigo ƙasan nan kawai yau ɗariƙa da ta shigo ƙasan nan kawai sama da shekara ɗari biyu ne shehu usman dan fodiyo shi ya kawo kadiriya almajirin shehu wannan ne almajirin shehu abdulkadir jelani ne a gidan shehu a gidan shehu abdulkadir jelani sai da shehu ibrahim sai da shehu tijani ya samu almajiri shehu muhammad bello shehu muhammad bello dan ɗarikan tijaniya ne ta hannun shehu umar rufuti fa ni'ima man ja'a min nahwi futa laula ka kadal wurtu an ya futa ya auri yar shehu umar rufuti shi kuma shehu umar rufuti shi kuma shehu muhammad bello ya ɗauki yar uwarsa kanuwansa kuma ya aura ma shehu umar rubuti kaga kaga shehu usman dan fodiyo zuri'an shi biyu ne a gidan tijaniya zuri'an shi biyu ne a gidan tijaniya to yan uwa ko ba a ce komi ba in aka ce shehu tijani an gama a yanzu a yanzu duk wanda aka ce shehu ibrahim magana ya kare ko bai kare ba yanzu mu dawo nan a nan mu Zariya. mu yi maganar ilimi a Zariya. ba muna jin malam na iya ba Allah ya kara mashi yadda malam na iya almajirin shehu tijjani ne dan tarika ne ba muna jin shehu yahuza ba shehu yahuza shehu yahuza almajirin shehu ne ba muna jin shehu abdulkadir ba almajirin shehu ibrahim ne wannan fa mu zariya kenan ba kawai banda in ka fita irin su kano katsina ina ne inda za ka samu tutoci yau ma ka duba yau akwai wani ɗan ɗariƙa a duniyar najeriya da duniyar afirka wanda ake jin shi almajirin wani ne irin shehu ɗahiru eh yau akwai inda sunan shehu ɗahiru bai kai ba kuma shehu ɗahiru almajirin shehu ibrahim ne kuma tsakanin shi da shehu ibrahim ɗin akwai da. ba ma shehu tijjani ba da shehu ibrahim ɗin kaga shehu ɗahiru ba muna jin shehu abu